Inna nake shugabansa ali shugabansa ne sannan umar ya tashi fara alkama yana da tafan mu ya inganta ka ba daidai bane ka kaskanta uban gidansa shugabansa da nassin manzon Allah na mu kare shi abu ne mai kyau yi martani ga wanda suka taba shi abu ne mai kyau amma kar ka taba na gaba da shi ko na ƙasa da shi ma ya zama bil ka taba wani me ma ba za a iya kare sayyidina abubakar ba da Allah tabbata gare shi an taba uban ɗakin sa sayyidina ali wannan ba daidai bane wannan kuskure ne kuma za mu zo mu tabbatar da haka ilmanci an fahimci wannan a daɗa jan hankali don nasan san kullum suna bi ana neman koya gaba take ya ce ya fi sai na ali ya fusa na bakar na'am na ce ba ni na ce ba amma ni nasi nake bi ni nasi nake bi annabi ne ce duk wanda nake uban sa ali uban sa sai na umaru ya tashi yace ce bakin bakin laka yabna abi dalibin asbata maulaya wa maula kulli mu'min shi ya fara mai alakama a mai ke ba na shi'a ba in shi an ci ne a koma littafan mu sune ne in shi'a da mas'ala kama har tirmidhi duk suna ciki marwaitan wannan kuma aka inganta an yi haka saka ba magana ta bace iyaka abinda masu faɗa suke wani an gace sai na ali ya fi sai na abubakar amma bulala haddal muftari kamar da ibina hajar lahisani ya kawo cikin sahih bulmurika imam ali ya ce duk wanda ya ce na fi abubakar ku masa haddin iftira'i ku masa bulalar eh, haddi ta iftira'i hukuncin wanda ya ce suna ali ya suna bukar bulalan hajjin da wanda ya ƙarya ga musulmi domin hujjar wannan magana shi dai bai ka na dai da ibn taymiya shi ma nan zai ce sama da guta ma amma bai isa kawo maka guda daya ba tabbatacce bai isa ba yana kare karerayin zan kawo nan gaba cewa sai na ali ya faɗi wannan a sama da guta 80 ni kuma ina cewa wanda ya kawo min ita da isnadi kwaya ɗaya ba tamanin ba daga ranar eh, ɗaya isnadi ɗaya da inganta sai ji Allah ce wanda duk ya ce na fi abubakar ku yi masa bulala haddin iftira'i ranar zan koma izala da isnadi ɗaya ba tamanin ba ɗaya tal tabbatacce sai na abubakar ya sai na ali ya faɗi wannan ya za mu ni ban yadda bayin addini da rai ba ca an gina a kai su ta gina su suka jiyo don jama'a sun haɗu kan ƙarya sai ta zama gaskiya ƙarya da malami da jahili duk sunan ta ƙarya ɗaya ce hukuncin ta ɗaya Allah da jahili ya ƙarya da malami ya ƙarya duk ɗaya ne sunan su ƙarya ba wani abu jama'a da ya bambanta maganan malamai da ta sauran jama'a illa hujja ba wajen suna naɗa rawani ko sunansu shehu ko malam wani ba a'a idan maganan malami ba hujja da ita da ta kowane cikon gari ɗaya ce idan maganan malami ta saba da waƙi ƙarya sunanta ko shi ne malamwa ƙarya yake sai dai a girmama shi saboda malami ne a ce ya faɗi ba daidai ba a saya amma dai ƙarya yake komai girmansa kuwa to ya zan zo addini da ƙarya ka faɗi maganar nan na bi babu ko na bi ba haka take ba Don kai ne malam wani ko don masu faɗatta na da yawa a wallahi ba zan yi addini haka ba domin addini ba wasa ba ne. kuma inda ma ake bi a addini sai a dinga haɗa musulmi gaba ɗaya a rufe Allah ya tashe su gaba ɗaya tambaye su gaba ɗaya ɗaya ɗaya ake rufe kowa kuma tashe ka kai kaɗai, kuma tambaye ka kai kaɗai. komai ga yadda ka baro a baya babin da zai kwace ka sai gaskiyarka haka ne ko ba haka bane sai ya zama kana da kana da wannan wace irin waya ce kuka sa ya kidila ka ne jama'a da bata ana jina ka baro jama'a da yawa a duniya duka magana ɗaya kuke kai da su amma duk ƙarya ce ba hujja aka je kabari mala'ika tambaye ka wannan abu da ka mutu a kai na ƙarya baka da hujja kana ganin akwai wanda zai biyo ka cikin gayyar da kabaro ya zo ya ce da mala'ika ya haƙuri ko ku kai za ka gasa zaba ka ce da mala'ika ya Allah taimake ka ba ni da wata hujja illa dai muna da yawa kai za ka so magana mala'ika wannan kai ma ka san wannan wasa ne da zai jawo ma fushi da haka so ma ba hujja mala'ika yake su ba cewa suwana ba ne ko kuna da yawa ko kai kadai hujja da haka za a auna kowa aiki giggadai don ba ruwan Allah da yawan ya aya take cewa furada ya take cewa farda wa in minkum illa atihi yawmal qiyamati farda ba wani cikin ku a lahira face zai zo shi kadai ba rubudi ba yama ba kungiyanci da ka zo kai kadai ne gaskiyar ka ta kwace ka